بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan masallaci na Bilal bin a wannan unguwa ta Marusa a garin Katsina birnin Tukko. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kawo mu wannan shekara mai albarka shekara ta azumin watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ita ce shekara ta 2019 a wannan rana wacce ita ce ranar biyu ga watan ramadan na wannan shekara kuma bakwai ga watan mayu na wannan shekara ta 2019 mun tare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda aka saba gabatarwa a wannan masallaci hakika duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya samu dama ya sake raskar ramadan ya waje ba a gare shi da wa Allah subhanahu wataala sannan ya waje ba a gare shi yayi duk aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah na tabbata a cikin manan gaba daya kowa zai iya tuna wasu mutane waɗanda ya sani bara yau kuma babu su daga cikin abin da zai baka mamaki shine jiya jiyan nan akwai abokin aikin ma biyu zaria wanda jiya ya yi niyyar zai taho kafar ya fara tafsiri a jiyan da safen yau yana shirye-shiryen tafiya zuwa tafsiri wanda ya shekaru yana gabatarwa saboda haka lallai ya kamata kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya yi abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka shine dalilin da yasa sa a tun aka tambayi hatim al'asam ta ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa akan abubuwa guda hudu daga ciki yake cewa lokacin da na san kullum mutuwa tana kusanto ni sai nake aikata da ni zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka ya kamata lallai kowanne daga cikinmu ya dage ya yi ƙoƙari wajen daga ya yi abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah saboda bai shin Ramadan ɗin shekara mai zuwa zai zama cikin waɗanda za su azumce shi ko kuma yana cikin kabari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara rayukan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rayuka ne gajeru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi rayukan al'umma ta daga 60 ne zuwa 70 yan kaɗan ne suke wuce haka to yanzu za ka ga musamman da Allah subhanahu wataala ya kawo mu zamanin motoci da kuma jirage za ga galibi mutane ba sa kai 60 ɗin suke dacewa da idan aka samu dan shekara ashirin da wani abu ko dan shekara talatin da wani abu irin mu ya rasu sai ka ga ana ta mamaki hankali ya tashi ana ta mamaki a ta cewa ciwo ya yi ko me ya amma abin da zai baka mamaki shine yanzu abin ya riga ya zama shi kowa baya mamaki idan aka ce irin wannan abin ya faru saboda haka lallai ya waje mu fi Allah subhanahu ta'ala kuma mu yi kokari mu san abin da ya kamata mu yi da kuma abin da bai kamata mu yi ba a kasancewa wannan ita ce rana ta farko ta wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kuma ranar budewa wato ranar biyu ga watan ramadan dinnan na shekara ta 1440 to babu mamaki mu kari wasu daga cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka wajen fassara alkur'ani mai girma kafin mu tashi daga ayar da muka tsaya shekarar da ta gabata tafsirin Al’ur'ani tafsiri ne mai girman gaske saboda kana fassara maganganun Allah subhanahu wata'ala ne kuma maganganun Allah subhanahu wata'ala sun kunshi hukunce-hukunce sun kunshi abubuwa na yau kullum maganganun Allah subhanahu wata'ala sun kunshi a bayyana abinda Allah ya kirki da zancensa kaga wannan yake nuna cewa ba karamin aiki bane fassara magana Allah subhanahu wataala akwai ka'idoji waɗanda za su taimaka wa mutum wajen fassara waɗannan maganganu na Allah subhanahu wataala daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen fassara magana Allah subhanahu wataala akwai ka'ida da take cewa القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه idan ka samu ayar Allah subhanahu ta'ala ya zamanto cewa wannan ayar tana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya to duk ma'anar da ta fi dacewa da tsarin bayanin da aka koro to ita ta fi kamata ka fassar ayar da ita fiye da ma'anar da bata dace tsarin da aka koro bayanin ba yanzu misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul mujadala yana cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk inda kaga mutane suna ganawa to Allah subhanahu wataala yana tare da su in mutum uku ne to Allah madaukakin sarki zai zama na hudunsu idan mutum hudu ne Allah subhanahu wataala zai zama na biyar ɗinsu in shida ne ma zai zama na bakwansu Kai wannan ma'iya ko kuma kasantuwar Allah subhanahu wataala tare da masu ganawa za ta iya ɗaukan ma'anoni guda biyar, za ta iya ɗaukar ma'anar cewa Allah yana tare da su ne da gangar jiki, shi kamar yadda ya dace da girmansa da kuma matsayinsa zai kuma iya ɗauka cewa Allah subhanahu wataala yana tare da su ne da iliminsa amma wata fasara ce ta fi dacewa idan na tambaye Allah yana tare da su menene dalili na ƙarshen ayar da kuma farkon ayar kaga Allah ya ce alam ta alam ya bude ta da ilimi sannan kuma ya ruwayar fa aya da ni da me fa aya na kaga ya fassara ta da sunan al'alim ya kurfe ta da sunan al'alim saboda haka anan gurin ka fassara shi da wannan shine abin da yafi dacewa awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kana rattan fa fataqnahuma kaga kana a anan akwai malaman da suka ce da a hadas ta ce muka raba su amma wasu malaman suka ce a fassara kana ƙanahuma da cewa an raba su ta hanyar tsoro da tsirrai daga ƙasa da kuma zubo da ruwa daga sama shine yafi dacewa saboda faɗin Allah subhanahu wataala bayan wannan ayar yana cewa waje min minal ma'i kullu shay'in hayy ina fatan mun gane yana daga cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka wa mutum wajen tafsiri shine idan aya ta zo tana ɗaukar ma'ana gamammiya tana kuma ɗaukar ma'ana keɓantacciya to za ka ɗauki ayar ne a matsayin ma'ana gamammiya in dai ba ka samu abin da yake nuna cewa tana nufin ma'ana keɓantacciya ba yanzu a cikin alƙur'ani mai girma allah subhanahu wataala yana cewa wa walidin wa ma walad me ma'anar wa walidin wa ma walad na menene fassara wa walidin wa ma walad na zuwa wa walidin me ma'anarta Allah ya rantsuwa da mahaifi da abinda yawwa kaga wannan ɗaya daga cikin fassarori kenan wannan fassara ce ga mamme akwai wanda kuma suka fassara wa walidin wa ma walad suka ce da annabi adam da abin da ya haifa kaga idan ka fassara shi da mahaifi da abin da ya haifa ya gama kowa da kowa yana daga cikin ka'idoji waɗanda za su taimaka maka wajen fassara Alƙur'ani mai girma shine idan talafar al-ma'ana shar'i wal ma'ana al-lughawi al muqaddam shar'i illa bi idan aka samu cin karo ya zamanto aka samu aya a cikin alkur'ani tana daukar ma'ana ta shari'a tana kuma daukar ma'ana ta lugha ma'ana za ka samu wata kalmar tana da ma'ana a lugar larabci sannan kuma tana da ma'ana a shari'a to in dai alkur'ani ka same ta to za ka fassara ta ne da ma'anar shari'a in dai baka samu wani dalili wanda zai kautar da ita daga ma'anar shari'a ba ɗayyib yanzu da Allah subhanahu wata ta'ala yake cewa a wa aqimus salat me na sallah addu'a ai amin kenan a lugha a shari'a fa wata ibada ce mai ruku'u da sujada tana farawa da kafara harama ko ta kare da sallama to kaga duk inda kaga lafazin sallah a to zaka fassara shi da ibada wacce ake yin ta kullun sau biyar amma in aka samu na wacce take nuna cewa ba wannan ibadar ake nufi ba to zaka mayar da ita asalin ma'anar ta ta larabci yanzu da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratu at-tauba ko husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim ta ko sai ce me wa salli kaga wa salli alaihim me ma'anarsa wadu lahum ko yawwa yana daga cikin ka'idojin tafsiri waɗanda za su taimaka ma wajen fassara alkur'ani shine tahkimur rasm indal ikhtilaf akwai tsari na musamman wanda aka rubuta alkur'ani da shi saboda haka idan ka zo ka samu rikitarwa ko ka samu sabanin malamai wajen fassara wata aya to zaka duba asalin rasu din ne yanayin yadda aka rubuta aya yanzu misali Allah madaukakin sarki da yake cewa a suratul a'la ko sani qur'uka talatansa tayyib wannan lamun din lamun ce nahiya ko lamun ce nafiya na nafiya me yake nuna cewa lamun ce nafiya saboda ba ya hasko harful illa ba to kaga akwai malamai sun yi sabani akan sani uka falatansa akwai wanda suka ce lamun din iya ne sai ya zama sani uka falatansa za mu karanta ma kada ka manta sani uka falatansa waɗanda suka ce lamun din nafiya ce to ta shine za mu karanta maka ba za ka manta ba so a nan gurin da aka yi saɓani a matsayin cewa shin wannan lamun ɗin ta cikin sani uka falatansa tana korewa ne ko tana hanawa ne idan muka koma asalin tsarin rubutun za mu ga cewa lace nafiya saboda kamar da Dr. ya faɗa idan la'an nahiya ta shiga cikin fi'ili to ana goge harfin illa nan kuma harful illa din wato aliful maksur gashi nan zamu ganshi yana nan wannan sai yake nuna cewa lamun ce annafiya idan ka zo fassara alqur'ani ya zama to cewa ayar tana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ma'ana wacce take ta shahara ma'ana ta biyu kuma ma'ana wacce bata shahara ana fassara wannan kalmar da ita ba la yazuquna fiha bardan wala sharaba me ma'ana albard akwai wanda suka fassara albard kamar yadda ibn jarir tabari ya kawo akwai wanda suka fassara albard da ma'anar annau mana ba za su yi bacci ba a cikin wuta sannan ba za su sha wani abin sha ba akwai wanda suka fassara da albar da albar wanda kuka sani sanyi ko na iska ko ko kuma na wani abu na daba to ibn jarir tabari yake cewa fassara shi da a iska a gurin a fassara shi da sanyi wanda yake zuwa ta hanyar iska shine ya fiye da a fassara shi da barci ina fatan mun gane idan ka samu a cikin alqur'ani to ka kalli yadda Alƙur'ani ya saba amfani da wannan kalmar haka za ka fassara ina fatan mun gane yanayin yadda alkur'ani ya saba akwai kalmomi za a ga akwai ko lamirai wanda alkur'ani yana da wata al'ada ta shi ta musamman wacce yake amfani da ita saboda haka idan ka zo za ka fassara alkur'ani to yana da kyau ka fassara shi da irin tsarin yadda alkur'ani ya taho ina fatan mun gane yanzu Allah subhanahu wataala da yake cewa innahu ala rashihi laqadir me ma'ana innahu laqadir wa zai fassara mana ma'ana innahu ala rashihi laqadir me iko ne ko ɗayin to amma me aya idan muka yi da bas menene aya da take kafin inna ala rasuli la qadir ba ku iya rabas ba ba ba ba ba waɗanda suka bushe ne a hadda yakhruju min bayni sulbi wat tarahi dai yakhruju min bayni sulbi wat tarahi me ma'ana yakhruju min bayni sulbi wat tarahi me yake fitowa daga karankar mani ina ne karankar ma a karankar ma fa me karankar ma a ko shi yasa ba ta katsananci cikin hausa bakwai ba <laughs> ina ga shi ne dalilin da ya sa katsananci bai shiga hausa bakwai ba a sai dai da wuraban da katsina ko ba ku san karankarma ba na karankarma kirji mana nan ne karankarma wajen kirji kusa da zuciya daga nan mani mace yake fitowa shine karankarma shi kuma asul din shine baya at-tarayt shine karankarma nan sai ce dalilin da yasa mace tafi tausayin ɗanta kenan saboda ita mani matakan je yake kaga duk abin da yake kirji yana kusa da zuciya saboda haka abin da yake kusa da zuciya dole ya zamanto yana tafara da kai shi kuma namiji maniyinsa a baya yake kaga da abin da yake a bayan ka ba kasafai kake ganin shi ba ala kulli hal kun idan muka ce yakhruju min bayni sulbi wa tara'i mana mani yana fitowa daga tsatso da kuma karankarma to kaga sai ya zama innahu ala rasihi laqadir wannan ha'u damir din ina yafi kamata ya koma menene kaidar larabci الضمير jiwu? ila aqrabi maskur kaga kamata innahu ala rabbihi laqadir ya shi yasa wasu malaman ya kamata a fassara shi kamar yadda wasu malaman suka fassara innahu ala rabbihi laqadir Allah mai iko ne ya koma da maniyin daga yanda yake saboda ayar da take gabanin sa yakhruju min bayni sulbi wata tara'ib tana magana ne akan mani wannan fassara akwai malaman da suka yi cewa ma'ana innahu ala rasihi laqadir mana Allah mai iko ne ya koma da mani daga inda ya fito amma malamai suka ce Allah subhanahu wataala a alqur'ani abin da ya saba yana yawan maimaita dawo da dan adam saboda haka innahu ala rasihi laqadir mu dauke shi a matsayin za mu ɗauke shi a matsayin me a matsayin cewa ana nufin dawo da ɗan adam duk da cewa waccan fassarar ita ce ta fi kusa da ayar da ta gabace ta yana daga cikin ƙa'idojin fassarar alƙur'ani tanawwul qira'at bi manzilati ta'addudil ayat wata ayar zaka samu tana da qira'a sama da guda ɗaya saboda haka duk lokacin da aya ya zamanto tana da sama da qira'a ɗaya to wannan ayar kamar tana matsayin ayoyi biyu ne ina fatan mun gane yanzu misali Allah subhanahu wataala a cikin suratu al ko yana cewa a ah, balhuwa fi بل الذين كفروا والله من ورائهم نعم سيمون سيمون كاري رباس إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم إن الذين آمنوا ذلك الفوز إن بدش ربك إنه هو وهو الغفور ذو العرش almajidi ko almajidu ah! na al a so da ke yi wani almajid din kuma tawassali almajidi ko almajidu ah, a a hafsu me ake karanta Zul'arshi, haka ne a hafsu budo mana malam maza haka ne malam majidi kaga a hamsu zul arshil majidi ne so idan ka ce zul arshil majid yana nuna cewa yana nuna cewa almajidi sifa ce ta arshi idan kuma ka karanta da kira'ar waɗanda suka karanta da cewa zul arshil majidu majidu ko hafsu ma majidu ne ko warshi amma majidi ne na eh warshi ba ala kulli hal akwai qira'a biyu akwai qira'ar hafsu majidu ko akwai kuma wasu da suke karantawa majidi idan ka ce zul arshil majidi sufa al arshil idan ka ce zul arshil majidu sifa ce ta Allah saboda al-majidu din zai zama sifa ne na zu ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala a zai zama to daga cikin sunayensa akwai majid bal ajibta wa yaskarun a wata kira kuma bal ajibtu wa yaskarun in ka ce bal ajibta wa yaskarun zai zama annabi ne yayi mamaki bal ajibtu wa tsaro? zai zama Allah ne yayi mamaki zai zama daga cikin sukofin Allah shine yana yin mamaki dan haka kira'o'in alqur'ani suna bayyana sashin su yana bayyana sashi ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin suratul baqara aya ta 222 wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن تنا ɗaukan ma'ana guda biyu tana ɗaukar ma'anar yankewar jinin haila tana ɗaukar ma'anar yin wanka don haka a wajen malaman hanafiya in mace jinin ta ya halatta a sadi a wajen rabo jumhur in mace jinin ta yanke ba za a sare da ita ba sai ta yi wanka to amma sai aka rinjayar da ƙira'ar yin wanka saboda akwai wata ƙira'a sai aka rinjayar da fassarar wanka saboda ƙira'ar hatta ya tsaharna akwai ƙira'a hatta ya tsaharna tsari wasariqatu faqta'u jaza'an bima kasaba da kalan min Allah kaga ran gurin da yace faqa'u aydiyahuma a yanke hannayensu da wani hanyar za a fara kuwa a ina kuka samo na dama akwai kira'ar abdullahi ko dan mas'ud da yake karantawa wasariqatu wasariquna wasariqatu faqdau aymanahu so sai a fara da hannun dama ina fatan mun gane a daga cikin ƙa'idodin fassara alƙur'ani akwai ƙa'idar da malamai suke ce mata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana duk lokacin da kaga kalma guda ɗaya a wani wajen tana da ƙarin harafi a wani wajen kuma an rage mata yawan harafi to yana nuna cewa akwai bambancin akwai bambanci tsakanin fi'ilan inda aka yi amfani da su yanzu da Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-kahf ko yake cewa famasta'u an yadhharu wa masta'u lahu me fassara wannan aya famasta'u an yadhharu wa masqa'u lahu naqaba me fassara wannan aya na menene ma'anar famasta'u an yadhharu wa masqa'u lahu naqaba me ma'anarsa na'am wa ya fassarar ma'anar wannan aya fa masqa'u an yadhharu wa masqa'u lahu raqaba na mala zakki ba ba samu ikon ba ba samu ikon me kace ba ai na bayyana inda na bayyana ne sai ya zama an yi hiru ta ce mai malam nura ta ce fa masu an yi zaro eh ba su samu dama haura shi ba su samu masa dawo laho na ƙaba a <laughs> wata dawo laho na ƙaba ɗaya kuma tsawo an ya zaro ba za su iya haurawa ba kuma wa masta tsawo labo na kama kuma ba za su iya hudawa ba to amma mai isa fi'ili ɗaya a wajen haurawa aka goge ta'u a wajen hudawa kuma ga ta'u menene dalili dalili shine saboda ku da abu ya ku wahala fiye da aura shi shi yasa aka goge ta'un a wannan anan kuma aka sa ta'un shine ziyaratul ma'ana ta dillu ziyaratul mabna ta dillu ala ziyarati al ma'ana yana daga cikin ka'idodi masu muhimmanci wajen fassara alqur'ani shine ya wajaba idan ka zo zaka fassara alqur'ani ka fassara shi a zahirinsa in dai aya ta zo ta alqur'ani to kakka mata tawili sai dai idan ya zamanto cewa in an fassara ta a zahirin ta ba za ta fassaru ba ina fatan mun gane misalin wannan shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi ayoyi guda bakwai aya farko ita ce aya da ta zo a cikin suratul araf ko inna ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة fi sittati ثم استوى على العرش آية تبيو stawa ala al-arsh يونس ta biyu ita ce wacce ta zo a cikin surat Yunus ko inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa aya ta uku daga cikin ayoyin da suke bayani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ita ce ayar da take cikin suratul ra'd ko Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh aya ta biyar wacce take nuna cewa Allah ya daidaita akan al-arshi ita ce aya da take cikin suratul al-furqan alladhi khalaqa as-samawati wal-arda وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ta shida. wasu take nuna Allah ya daidaita kan al'arshi ita ce aya da take cikin suratu as-sajda Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arsh ina ga mun tsallake suratu ta Ar-Rahman 'ala al-arsh istawa ko ina ga mun yi rantar lissafi kun ga ayar farko aya eh, wa farko ita ce ta suratul haram mun fare ta ko ta biyu ita ce ta suratul yunus ina fatan mun gane ta uku ita ce ar-ra'd ta suratul ra'd ko to ta hudu ita ce ta suratul daha ko ar-rahman al-istawa ta biyar ita ce ta suratul al-furqan ko ina fatan mun gane ta shida ita ce ta suratul sujda ta bakwai ita ce ta suratul hadid huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala arsh kaga Allah ya tabbata ya daidaita kan arsh a guri ba banda ayoyin da suke nuna yana sama to kawai ta ga wasu malaman tafsir in suka zo fassara sai su Allah ya bararraje a kan arsh kaga wannan kuskure ne saboda kowa ya san idan aka ce a istiwa a cikin lugar larabci ana nufin tabbatuwa da kuma ɗaukaka akan abu shi yasa lokacin da aka zo wajen imam malik aka tambaye shi wani mutum ya tambaye shi an ce Allah ya daidaita akan al'arshi mai ma'anarsa sai ya ce aristiwa umalu wal kaifu majhul wasu anu anu bid'a ce, maganar istiwa'i kowa ya santa a larabci amma yaya ya istiwa'i yace wannan wani abu ne wanda ba a san shi ba sai ce a fitar da mutum ina fatan kun gane saboda haka duk sannan ayar Allah subhanahu wata'ala ta zo to yana da kyau a fassara ta yadda Allah ya nufi yana daga cikin abubuwan da za su taimaka mutum wajen fassara alkur'ani shine mutum ya yi ƙoƙari wajen ya zamanto cewa yana fassara wata ayar wata aya duk lokacin da ka fahimci alkur'ani za ka gane cewa wasu ayoyin suna fassara wasu ayoyin yanzu misali Allah subhanahu wataala da yake cewa wa amtaruna alaihim hijaratan min sijjin menene ma'anar min sijjin me ma'anar min sijjin kaga idan ka dawo suratu az-zariyat zaka fahimci ma'anar ma'anar sijjin shine da Allah subhanahu wataala yake cewa linursila alaihim hijaratan min tin za a gane as-sijjin shine at ina fatan mun gane yana da cikin abubuwa masu mahimmanci shine komawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da yawa waɗanda in dai baka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to babu yadda za a yi su fassaro ba su fassaro ba ina fatan mun gane yanzu misali akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da nana Aisha manno nuqisha al-hisaba ubi duk wanda aka yi mai hisabi to sai an mai azaba sai na Aisha ta ce a ah, ba Allah subhanahu wataala yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban tsira ba sai ce la inna ma zalikal ard yace ai wannan kawai dan bujirowa ne dan tattaba ka kai kaza kai kaza kai kaza kai kawai shine wannan amma ba hisabi bane ina fatan mun gane to kaga yanzu fa saboda ya ya taban yasira ya kamata idan ka zo fassara ta ka dauko wannan hadisin domin ya taimaka maka wajen fassara ta yadda ya kamata ina fatan mun gane a wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda in ka dauki zahirin wannan aya zai nuna maka ana yin ana yin jingina ne kawai a lokacin tafiya amma idan ka koma sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin jingina har a zaman gida wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl menene ma'anar min quwwa ana na'am kaga sai ka koma sunna in ka zo za ka iya cewa kawai ƙarfi wa azu lahum nuqatun min quwwati karfi to amma ba karfi take nufi ba nan sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da arami ina fatan mun gane ina daga cikin ka'idojin tafsirin alqur'ani shine ba a fassanta isra'iliyat isra'iliyat sune abubuwan da aka jiwo daga yahudi da nasara ba a fassara alqur'ani da su kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani akan cewa kada a ƙaryata ahlul kitab kada kuma a gaskata shi ya ce duk da haka wannan yana nuna cewa abinda magana ahlul kitab take nuna shine azzan kawai ina fatan mun gane tana nuna kawai azzan ne da haka shi kuma alqur'ani ba za a fassara shi da azzan ba akwai kissoshi da yawa da aka ciccika su wanda za ka ga waɗannan kissoshin ana fassara ayoyi da su amma kuma a zahirin su ma suna taɓa martaba annabawa ne yanzu kamar idan muka ɗauki suratul sad wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwara mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا وهدنا إلى سواء الصراط أي to kaga da suke zo sai suka ce inna hadha aki lahu tis'un wa tis'una na'za wa li na'zatun fa qala aqbilniha wa'adtani me fassarar inna hadha aqilahu tis'un wa tis'una na'ja me fassarar shi na'am fassara wannan ayat Isra'iliya da ya suke fassara ta waye sani sai aka yaya suna cewa wai annabi Dawud ne yana da mata 91 sai ga matar wani kwamandan shi ta burge shi shine sai ya tura shi yaƙi sai ya aura mata to kaga wannan fassara ce ta kuskure wacce ba ta dace da martaba annabawa <clears throat> sanin dalilin da yasa aka saukar da aya yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen sanin fassarar aya akwai ayoyi da yawa da idan baka san fassarar ba ka san dalilin da yasa suka sauka ba babu yadda za ka yi ka iya fassara su yadda ya kamata misali walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah kaga ma'anar wannan in ka fassara ta a zahirin ta gabar da yamma duka na Allah saboda haka duk inda kuka fuskanta za ku samu al'ibrar Allah amma idan ka koma dalilin da yasa ta sauka za a gane ayar ba zaman ba bace ayar tana magana ne akan wanda yake halin tafiya wanda yake halin tafiya bai san inda alƙibla take ba to shi ya samu ya kalli duk inda kirdadansa ya cimma ina ganin kun gane al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab wannan ka'idar abin da take karantarwa shine duk lokacin da ya zamanto cewa aka samu wata aya ta sauka akan wani sababi na musamman to za a yi amfani da ita har abin da ba wannan sababin ba kaga yanzu kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah akan wata sauka kaula da mijinta da mijinta wa aus bin sami amma duk mutumin da yawa matarsa irin wannan abun shi ma wannan hukuncin ya hau shi ina fatan mun gane shine ma'anar ibratu bi umumin lafzi la bi khususi as-sabab sai dai an samu wani dalili wanda yake nuna cewa ita aya kawai ta ke banta ne da iya wannan mutum in dai ba an samu wannan dalilin ba to tabbas za ka gane duk wanda ya zo daga baya alakulli hal idan mutum ya zo fasa alkur'ani ya kamata hatta lamirai ya duba duba su wannan zai taimaka ma mutumin da ya zo fassara alkur'ani wajen a fassara shi yadda ya kamata saboda wani lokacin za ka iya ganin lamiri yana iya riga suna zuwa me misalin wannan wa zai iya tunawa inda lamiri ya fara zuwa suna wata ina lamirin yake anan kama yanzu kama yanzu fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kunga fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kunga fi nafsihi din ga ha'ud damir din tazo kuma sannan Musa din yaso ala kulli hal ka'idojin suna da yawa amma na tabbatar da cewa don wannan isharar da aka yi a wannan eh, darasi na farko zai taimaka akwai littattafai da yawa waɗanda suka yi bayani a kan ƙa'idojin fassara alƙur'ani waɗanda za a iya koma zuwa gare su domin ƙarin bayani irin su a taisir fi qawaid ilmi tafsir na Muhammad bin Sulaiman akwai qawaid tafsir na akwai usul tafsir na Ibn Taymiyyah akwai kuma usul tafsir wa na Khalid bin Abdurrahman al-Aqd akwai kuma qawaid tafsir jam'an wajirat na Salih bin Usman al wani malami ne wanda ya risala ta shi akan ka'idojin tafsiri a Jami'ar Musulunci ta Madina akwai kuma qawaid tarjih inda mufassirin wanda shi ma littafi ne wanda yake magana akan tafsiri mala daidai ina Yeah. bismillah karanta waye rike inda muka tsaya bara na a wace aya muka tsaya bara na'am wace aya za mu tashi أعوذ بالله wannan shine ne ayoyin da za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a tafsirin mu na waɗanda ayoyi ne wanda suka kunshi tauhidi da kuma bayanin soyayyar Allah san Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin abin da zai faru da kafin ranar alkiyama insha Allah ta'ala saboda ne ranar farko kuma ba fara cikin lokaci ba za mu ɗaga waɗannan ayoyin zuwa gobe da izinin Allah subhanahu ta'ala inda za mu fara daga su yanzu za mu ɗan amsa tambaya biyu zuwa uku kafin mu karatun ko kuma inda shawara ko da guda ɗaya ce kasancewar yau ne za a fara tafsirin wannan shekara ko kuma aka fara ta yiwu akwai wasu kurakurai ko wasu observation akan tafsirin bara so bismillah inda akwai mai tambaya ko shawara na bismillah rubutowa kai oke sanarwa ce Thank ah. you. eh to ba an ce ana so tambayoyi ya zama rubuta su ake yi kafin a karanta so amma yau tun da ranar farko ce za a yi afuwa sai amsa koda guda biyu ne na baki insha Allah inda akwai tambaya in akwai tambaya ɗaya ko biyu ko shawara bismillah نعم وعليكم السلام yawaita wa kansa alkhairi الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول to duk lokacin da ya zamanto manzon sai an sanar da shi an yana nuna cewa bai san gaiban ba kenan tunda ayat ta nuna cewa Allah ne zai sanar da shi haka ne ko mu yanzu akwai sifofin aljanna duk gaibi ne kuma duk Allah ya sanar da mu mun san su so daga lokacin da Allah ya sanar ai ya daga ya tashi daga abin da yake kai zaka riko da kanka ina fatan mun gane kuma yanzu akwai abubuwa da yawa na gaibu wanda Allah ya sanar da mu to haka shi ma annabi akwai abubuwa da Allah ya sanar da shi amma annabi bai san gaibu ba kuma akwai dalilai da yawa da suka nuna cewa bai san gaibu ba yanzu kawai ku dauki hadisatul if a lokacin da aka yi wa nana Aisha sharri cewa ta yi zina ku duba ku ga yadda annabi hankalinsa ya tashi matan ma hankalinta ya tashi duk saboda wasan gaibu yanzu annabi in ya san gaibu har zai daina jin tausayin na Aisha ya dinga gaya mata cewa in kin san kin yi fito ba zuwa ga Allah ai ya zama tukka da warwara in dai ya san gaibu to zai gane ba ta ba amma kaga shi kanshi an jin ba mai shakka wannan yana daga ciki sannan akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da nana Aisha sarkar ta aka ji aka yi ta nema ashe ba sani ba wani raƙumi ne ma ya kwanta a kansa akwai dalilai da yawa da suke nuna annabi san gaibu yanzu guba annabi guba ce dai a jaransa wacce ya ci a kai ba. kuna ganin annabi zai ci abin da zai kashe shi wannan dai yana daga cikin wuce gona da iri ai ta kokarin sai an dan farawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya san gayu duka kuma wannan ba baya nuna cewa sai ta haka annabi zai samu daraja ko ka dora mai wannan ko baka dora mai ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da daraja kuma shine shugaban duka ɗan adam na salam yace an ce ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana me yasa aka ce malam tasqi alayhi sabra a farko na biyu kuma aka ce malam tasqi alayhi sabra dalili shine a farko lokacin annabi Musa bai san labarin ba shi yasa aka sa tawo na biyu kuma bayan an gama ba shi labarin tun da ya san abin sai aka goge tawo ina fatan mun gane shine bambanci shi yasa na farko kaga an sa malam tasdi anabi kuma ya zamanto malam tasdi a na farko anabi kuma malam tasdi to allahumma dina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadai allahumma aqsim lana min khashyatika ma takunu bihi bainana wa baina ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقيني ما تحول به علينا مصائب الدنيا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام يا الله كما يدى مكفار رمضان إن اللافية الله كتام غمش لافية الله كسن يا مشكين waɗanda za a yanta a cikin wannan wata Allah kada ka sanya mu daga cikin waɗanda za su fita daga cikin waɗannan watan suna cikin shaƙiyai Allah ka amsa mana addu'o'inmu ka amsa mana tsayuwar daranmu ka amsa mana azuminmu ka ba mu ikilasi a cikin wannan tafsirin ka ya zama mai amfani ka sanya kuma yiɗin fil inna اللهم إنا نعوذ من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك